والذين امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم waɗanda suka yi imani bayan waɗanda suka riga shiga musulunci daga muhajirai da al'ansar kuma suka yi hijira daga garin kafirci zuwa garin musulunci sannan suka yi jihadi don kalmar Allah ta zama ita ce a sama kalmar kafirai ta zama a ƙasa to waɗannan suna cikin ku ya ku muminai kuma suna da duk haƙƙin da suke da shi kuma duk abin da yake a kanku na wajibai yana kansu kuma makusanta wato ‘yan uwa na jini a cikin hukuncin Allah wasu sun fi wasu cancanta da sashi a wajen gado, fiye da cin gado saboda imani da hijira wanda ake yi a da. Hakika Allah masanin dukkan komai ne, babu abin da yake buya a gare shi, ya san abin da ya fi dacewa ga bayinsa, don haka ya shar'anta musu shi.